ganiya me yasa kai ka ce la ilaha illa anta subhanaka kun tafi da zalimin ga ijaba ba kamar yadda annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya gani me yasa kai ba ka na minal musabbihin kai ba ma'abucin zikiri bane kafin shigar ka wannan hali da daman can kafin ka shiga wannan iftila'i da kafin can kafin ka shiga wannan bala'i daman kai can dama abincin zikiri ne da za ka ga haske to tun da kai daman babu zikiri tare da kai na za ka gani ce za ka gani ba in Allah ga dama ka gani in bai ga dama ba daman can kai ba ka min minal musabbihin ba ba ka da so ana so mutum ya kasance ma'abucin ambatan Allah kowane lokaci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku je ku dauko jundun abinan garkuwoyinku ba suka ce ya rasulallah yaƙi ne ya taso mana sai ya ce annabi ce ba ne? bane yace makaman ku dauko garkuwoyin ku daga daga kariya daga zunubai sai suka ce ya mine ne garkuwoyin da ya kamata wanda za su zama mana kariya daga zunubai sai annabi ya ce su ne albaqiyatus salihat المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا سورة الكهف na san duk kun san ayar daga inda na fara ai mun gane yau ma mun karanta ta a cikin kahfi Allah ce almalu wal banun zinat dukiya da 'ya'ya su fi ba wani abu bane in ba zinatul hayatid duniya ba kawar rayuwar duniya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika albaqiyatu salihatu su ne fa suka fi su mafiya alkhairi a wurin ubangijinka daga duk wani abu da kake tunani daga duk wani guri da kake da shi kake so a duniya kamar fa ana nuna maka ce oke ashe in kana tasbihin nan shi me albaqiyatu salih su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wata ruwaya akwai wala haula wala quwwata illa billah guda biyar ashe ana gaya maka okay idan ka rike su su suka fi daga burin da duka shi na rayuwa okay ashe ina rike su zan cimma guri na eh mana eh mana rike ka gani ka rike alad wam da yaqini kullum a ce zaka waye gari bayan sallan asuba zaka zauna kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai gurgudun yadda ya sauka ko kai ɗari ko fiye ma in zaka iya kaga abinda zaka za ka gani na mamaki a wurin Allah domin a cikin wannan azkar din ai ina gani in dai zan yi muku darasi da azkar din nan guda biyar subhanallah tamla'ul mizan kana son ma'aunin ka ya cika samu tsira gobe kiyama to rike tasbihi rike tasbihi walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah walhamdulillah a ce kai abucin godiyar Allah ne ai godiyar Allah tana ƙara lafiya tana ƙara annuri tana ƙara albarka tana ƙara kwarjini tana ƙara yawa kai har ba abin da ba ta ƙara godiya Allah la la’azi shakartum na ku. Allah ya ce wallahi sai da ya rantsuwa ya ce wallahi idan kun gode na ku. wallahi zan ƙara muku wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wani da cutu shi me aka bashi wanda zai gore la ilaha illallah me ba a baka ba me ba a baka ba me ba a baka ba aka baka lafiya aka baka ido biyu wani na can kwance bai da lafiya wani na can baya gani kai kana gani wani yanzu iskan nan lumfashin da kake shaka free of charge kai fa ba biyan ko sisi ka je ka tambaya ka ji nawa ake sayan gas da ake sa mutum oxygen in baya da lafiya ya rasa lumfashi nawa ake siya sai an biya mai na numfashi kai lumfashi ka kyauta ne kana shan ruwan Allah kyauta ka cika sha kyauta daga cikin taskar ubangiji wataƙila ma ya baka iyali wataƙila ma ya baka ƙur'ani wataƙila ma a ce ka yi sa'a zata kada san annabi muhammadu sallallahu <laughs> alaihi sallam. la ilaha illallah da kun sa abin da muka sani da ba haka ba godiyar Allah wallahi tallahi babu abin da babu shi a cikinta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah la turku zamban wala yasbiquha amalu faɗan tafi baya barin zunubi ko me za ka ce wanda fika ka ce la ilaha illallah ba ka zama musulmi har sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul ma qultu ana biyan abin da na fada ni annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ce cewa ana wan nabiyyu min qabli da annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallah so nawa ka faɗe ta a yau tsakaninka da Allah so nawa ka faɗa so nawa ka faɗa iksuru min qawli la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yawaita wannan faɗar kalma la ilaha illallah fa innaha tadfa'u an qa'iliha tana tunkuɗe ma abucin faɗar ta 99 baban min ad-durr kofofin bala'uka musiba cuta komai ka faɗa dai tana tunkuɗe maka wannan karamin bala'in da take tunkuɗe mai faɗar la ilaha illallah shi ne annabi ya ce alhamu damuwa bakin ciki damuwa damuwa kana la ilaha illallah غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ghafirin zambi wasu masu tafsiri suna cewa ghafirin zambi liman qala la ilaha illallah shi fa Allah mai gafarta zunubai ne ga wanda yake cewa la ilaha illallah wa qabilit taubi Allah mai karba tuba ne liman qala la ilaha illallah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne liman lam yaqul la ilaha illallah wanda bai cewa la ilaha illallah zittaul Allah ma abucin ni'ima ne ya yi maka ni'ima ya yi maka arziki ka ganka masha Allah ta baki malami ya dafta gumi <laughs> in ma sai ce masha Allah in ya gani sai ce masha Allah ba wani abu da sirrin la ilaha illallah da san annabi Muhammadu <laughs> da sirrin alqur'ani mai girma ai Allah ba zai baka Qur'ani ba ka rike da gaskiya ba mala ka rike Qur'ani ka rike zikirin Allah a ganka a yamutse kai inna wallahi ba shi ka rike ba ba shi ka rike ba wallahi ba shi ka rike wani abu ka rike ka rike qur'ani ka rike askar ka rike abubuwa salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa gaskiya da tsoron Allah <laughs> a ganka a yabu sai no way no way ba sa haduwa ba sa Allah ma abucin ni'ima ne liman qala la ilaha wallahu akbar wala zikirullahi akbar ba wani suna Allah da zaka ambata mafi soyuwa a wurin Allah mafi girma a wurin Allah kamar ka ce Allahu akbar ɗaya daga cikin magabata daga cikin asarar da ma ban cika ambatarwa ba izza kake nema buwaya kake nema annabi yake cewa ayatul iz ita ce zan karanto complete aya ne amma sai in dawo akan gaba da nake so inda Allah yake cewa ah, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أنا أنا سكت الله أكبر الله أكبر الله أكبر duk ka ji wani ko malami ne ko Allah ba ka je yana karanta ya zo ne wa kabbirhu takbira ka ce Allahu akbar an samu a cikin magabata duk sun da suka zo a cikin wannan gaban sai sun yi takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul iz ayat buwaya da gagara ita ce wannan aya ƙarshen suratul isra'i قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله to daga nan suka amma in zaka ambaci ayatul ins din ba zaka ce wa qul alhamdulillahi ba kawai zaka fara da alhamdulillah zaka ka gama bayani akan alhamdulillah sai ka ce alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz dada, wa lam kulla lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min az-zill wa takbira allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب يا رب يا رب izza kake nema buwaya kake nema sharabi kake nema gagara kake nema baka san wannan ba da sauranka Allah da sauranka da sauran